Bakar Saka littafi na biyar. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, mahaliccin kowa da komai. Allah ka yi daɗin tsira. A bisa shugaban mu annabi mu annabi Rama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi a tafarki madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashin alkyama littafin bakar saka littafi na biyar wanda ya samu rubutu daga fatima hussein illadan wato antifati yayin da littafi na hudu muka dakata daidai inda ita kuwa murmushi kawai take bin shi da shi domin idan da sabo ta saba da kwazantawar Mahmud a kanta ko da yake ita kanta ta sani ita ɗin ba daga baya ba wurin kyau ga kuma kulliya ta musamman domin kuwa akan makeup kawai ta yi digiri ɗinta a ƙasar India shi yasa a duk lokacin da ta yi kulliya ba Mahmud ba ta 'yan uwanta mata sai sun yi kamar su cinye ta don magana ina ga in ba na manta ba a gurin muka dakata saboda haka za mu ci gaba ba tare da bata lokaci ba tunda dai babu abin yi kawai a ci gaba da labarin to tun da dai mun dakata a gurin za mu ɗora to amma kamun nan mu ɗora ya kamata na yi amfani da wannan dama wurin na kai saƙon gaisuwa ta zuwa ga tabbas saƙon gaisuwan ke na zuwa gare ni kullum da koyaushe kuma da yanayin yadda kike nuna soyayyar ki a gare ni abun nufi shine yadda kike nuna ƙoƙarin yabona a duk cikin jama'a idan kika zanna ba kowa ba ce face kina cikin garin Jalingo kuma na ji labarin duk abin da ke faruwa game da saboda haka ni ma zan yi kokari na ga na nuna miki soyayya wato yadda kike gwada mini kamar yadda na ji na san baki san ni ba kawai kin kina kira na bana dauka ko kuma kina duk yadda aka yi ban taba magana da ke ko da su a waya ba kuma amma mutane da yawa sukan iya kamin maganan ki daga cikin gari wannan ta zo ta ce Maryam ta ce kaza wannan ta zo ta ce Maryam ta ce kaza Maryam tana ce kaza Maryam tana ce kaza duk inda ka zanna ko za a abin da ba za a rasa ba Maryam ba za ta taɓa bari a yi nasara a kaina ba to gaskiya Maryam wannan soyayya tsakani da Allah ban san ta ina zan iya godiya ba sai da in ce Allah ubangiji ya saka da mafificin alkhairi sannan kuma zan yi amfani da wannan dama wurin in ambaci ki domin ki gane da ke nake yi to Maryam dai tana sabon anguwa ko da yake anguwan Malam Joda a cikin garin Jalingo ai sabon anguwa ce ko saboda haka Maryam a angon malam joda a babban gida a kan dutse a a a inda na dakata iya nan ma kin san kanki maryam saboda haka na gode sosai Allah ya ƙara ƙauna Allah ubangiji ya shige mana gaba a duk al'amuranmu na gode kuma ina miki albishir da cewa tabbas an kamin layinki ko da ban kira ki ba zan ajiye shi a cikin wayata har sai ranar da kika samu layina ina nufin kika kira layina yana bude, kina kira na zan gani da suna ina gani da suna kuma tabbas na gane ke ce kike kira na gode sosai da soyayyar ki a gare ni bayan nan zan yi amfani da wannan dama na gana gaida duk daukacin mutanen da suke cikin garin Jalingo da ma kewayen ta gaba daya wato Taraba State din dukka wannan labari da ya kasance bakar saka kuma littafi na biyar tukuci ne ka caukan ga mutanen gari na garin cikin garin Jalingo wato garin cikin garin Jalingo to ina ne garin cikin garin Jalingo da surutu na har na rasa ma me zance. to garin cikin garin jalingo ai ba ko ina bane face bakin kasuwa tunda shine garin cikin garin jalingo akwai wani gari to duk wani to ina ne ma farkon anguwa a samin duk kowace ta rubuto ta kamin wani anguwa ne ya fara kafuwa a jalingo zan cire muku anguwa ɗaya a ciki wato mayagwai banda ita ko ina ki nemo wani anguwa aka fara kafawa a cikin garin jalingo don kin ji na ce bakin kasuwa ku fara ba haka bane son anguwan su wai mutuwa dawo to ba haka nake nufi ba na cire ma goiki kawo min wani anguwa da aka fara kafa a cikin garin Jalingo ko ta hanyar sako a waya ko ta abun nan na san masu turowa da yawa ko to shikenan ina jiran sakonnin ku ba zan gajiya ba na gode sosai Allah ubangiji ya ba mu ladan watan Ramadan mai albarka mai falala to masha Allah mu tafi ga baki daya cikin labarin domin jin yadda za ta kaya ba tare da bata lokaci ba to duk da dai mun dakata daidai inda kwalliya ko wato yan uwanta mata sai magana suke to na ga mu da masoyin mu ma suna bukatan su je su koyo wannan kwalliyar amma babu dama domin na ce kowace in tana so ta yi rijista abun nufi shine ta tambaya a ta izini ni kuma zan haɗa ta da ita amma fa ba ta hanyar namban waya ba ta hanyar kai ki kamfanin wato inda suke koyar da sana'a makeup ɗin gaba ɗaya sana'a sana'a sana'a to to lokacin da suka fito harabar gidan an kai zakara to wallahi in ka matsa sai mu yanka ka da sallah mu cinye ka ha ka wani zuwa ka zo ka same mu muna aiki to wallahi kana matsawa sai mu cinye da sallah lokacin da suka fito harabar gidan a can suka samu su haima da su babu mai sutura arziki a cikinsu gaba ɗayansu kayan barci ne a jikinsu ba su canza ba su haima doguwar riga ce har ƙasa mai gajeren hannu babu kallabi a kanta don haka ana ganin kwatancin um, gashin kan nata wanda ya sha gyara aka ɗaure shi da ribon duk da kuwa da wani ba wani tsawo ne da shi ba don ko kamo guda bai kai ba bilkisu kuwa riga da wando ne masu sulbi wato tsantsi a jikinta amma ita ta ɗora yar karamar hula a kan nata irin mai riga irin hula dai na bacci ɗin nan Mahmud ya watsa musu harara sannan ya saka kwandon hannun shi cikin but ɗin motar ya maida ya rufe ya zagaya ya bude safina gidan ya bude ma safina gidan gaba ta shiga shi kuma ya zagaya shiga mazaunin direba ya bar su haima da bilkisu waɗanda suka shiga gidan baya sannan ya ja suka tafi Salma na kwance idanuwanta a lunshi ba barci take ba amma hankalinta zuciyarta hankalinta da zuciyarta ba sa tare sun lura duniyar tunanin yadda al'amura suke faruwa a cikin rayuwarta daki-daki don haka bata ji sallamar mutane a cikin ɗakin ba sai dai ta ji motsin ana shigowa don haka ta bude idanuwanta a hankali tana kallon masu shigowa ɗaya bayan ɗaya bata motsa daga kwancen da take ba har sai da ta gama Mahmud ya shigo daga ƙarshe sannan ya yunkura ta yunkura ta tashi ta zauna muryarta a shake ta soma gaishe da Suhaima da Safina don su ne kaɗai suka girme ta bakin Safina a washe ta amsa mata da gaisuwar tare da jan kujera a gabanta ta zauna tana mata ya jiki amma ban da Sahaima wadda ta watsa mata wani mugun kallon banza ta ɗauke kanta gefe. A take Salma ta sha jinin jikinta musamman da ta lura duk su biyun hararta suke yi. Mahmud ya karaso cikin ɗakin ya ja kujera kusa da matar shi ya zauna yana faɗar sannu Salma ya jikin nake da sauƙi ko? Kai kawai ta iya ɗaga mishi sannan ya miƙe ya nufi bed side drawer yana faɗar doktor ya shigo da safe ya duba ki da eh kawai ta bashi amsa shi ma bai sake magana ba ya ci gaba da duba fayil ɗin da ke ajiye safina ta miƙe ta ɗauko kwandon da suka shigo da shi ta ɗora a saman dogon tebul ɗin da ke gaban kwandon ta ɗauki filet ta soma zuba wa salma farfesu in cikin sannan ta haɗa mata ruwan ti mai kauri ta matsa da kujerarta har jikin gadon salma sannan ta zauna tana faɗar yau zan maye gurbin dokto don haka abinci zaki ci sosai in ba haka ba ɗora miki da kaina murmushi kawai salma ta yi tare da miƙa hannu tana faɗar ai zan iya ci da kaina ma safina ta ɗan tsare ta da idanuwa kafin ta ce are you yes i surely salma ta bata amsa don haka safina ta miƙa mata plate ɗin tare da cokali ta so mace safina na ɗan zolayar ta kaɗan kaɗan don dai ta ja hankalinta ta ci abinci sosai ganin yadda ta dan fara sakin jikinta da safinar ya sa mahmud ya fice daga ɗakin sai a lokacin sahima da bilkisu suka samu damar jan tsaki bilkisu ta tabe baki tana faɗar ke wallahi anti safina kina abin da bai dace ba ke ma ya zauna ya shirya miki labari na ƙarya kin hau kin zauna wa ma ya sani ko budurwarsa ce sahima ta ja tsaki ke da allah rabu da ita shi yasa muke faɗa muke faɗa da ita ai ita sarkin aure yo namiji har amana gare shi mutumin da ba za ka sani ba zai je ci ma amana dubi yarinyar wai da ke cikin wahala dan dan banza kalle ta ba hmm. ai ke dai ki kalli namiji kawai namiji namiji hmm. ya je ya samo wata mai kama da sadakar yalla to idan ya mallake ki mu muna gani da mu biyu bai mallake mu ba jin maganganun nasu sun ki karewa yasa safina juyawa da ta dube su tare da faɗa to kun fayi nazari arziki abun ya ishe ni haka nan kun ji ko ya isa in har dai Mamun ne yake aure ba ku ba to na ba shi lasisin yin duk abin da ya yi mishi daidai saboda haka babu ruwanku ban ga kuma abin magana ba a wurinku ku da ke kanninsa Bilkisu ta kalli Saima suka taɓe baki a tare kafin Saima ta ce ai mai mata ai mai mata yadda ya ga dama daban wurin waɗanda take hucewa daban in dai namiji ne muna nan za mu ganku a rana babu wanda ya sake magana a ɗakin dan da alama daga safinar har Saima da Bilkisu duk sun shaƙa kowa ya ran shi ya ɓaci don sun kufulu ya kufula inda suka bar Salma cikin matakar rudani tare da fargabar abin da zai biyo baya bayan maganganun nasu ko minti biyar ɗakin bai yi ba da yin shiru sai ga Mahmud ya shigo ya dubi Suhaima da Bilkisu ku tashi ku je duk Dr. Kabir ya, ya mayar da ku gida suka yi kamar ba su ji shi ba shi ma kuma ya tsare su da idanuwa ba tare da ya sake maimaita musu abin da ya ce a farko ba hakan yasa suka miƙe suna faman kunkuni suka fice Mahmud ya ja tsaki ya juya ya bi bayansu hakan ya yi wa safina daɗi don haka ta samu sakewa da salma cikin hikima ta rinka tura wa salma abinci tana kuma jefa mata sarƙaƙƙun tambayoyi akan abin da ya shafi rayuwarta wanda inda har akwai ƙarya ko kuma wani shiri akan labarin da Mahmud ya bata lallai da babu abin da zai hana ta ta kure Salma. Sanin tabbacin labarin Salma gaskiya ne zuciyar Safina shi ya ƙara mata ƙwarin gwiwar yarda da Salma ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu wanda tausayin salmar ya haifar mata da jin santa a zuciyarta har ma tana jin tamkar za ta fi mamu son taimakawa salmar a rayuwa musamman ma da ta fahimci labarin ta gaskiya ne safina na zaune a har inspector umar yaro ya zo ya yi wa salma duk wasu tambayoyin da yake bukata sannan ya fita ya fita tare da sanar da mamu zai buga waya yanzu a wurin jami'an tsaro da ke maiduguri su tura cid a unguwar da salma ta ce nan ne unguwarsu su jiyo abin da yaro abin da ya baro da ita gida kuma tun yaushe zuwa dare dai za su ji komai ke tafiya hakan ya yi wa mahmud ko ba komai zai ƙara samun natsuwa akan yarinyar don haka yau a maimakon aikin daren da zai zo ya yi tun safen da suka zo bai koma gida ba ya zauna shi da safina tana mishi rakiya wurin duba marasa lafiya kasancewar salma ta samu barci karfe shida na yamma inspector umar ya bugo waya ya sanar da mahmud sakamakon bincikensu babu inda aka samu saɓani akan labarin da salma ta bada har da halin ko in kula da mahaifin Salma ya nuna kan batan ‘yarsa. Labarin ya kwantar wa Mahmud hankali don haka a take rubuta wa Salma Sallama ya ɗauke su da motarsa zuwa gida. Ana kiraye kirayen sallar magariba suka iso gidan haka kawai Salma ta samu zuciyarta da bugawa. Irin tsoro ya shiga gare ta tare da fargabar wace irin rayuwa ce za ta yi a gidan mutanen da suka fara bayyana rashin ƙaunarsu a kanta. Safina ta kama Salma suka rufe cikin gidan. Mahmud ya bi bayan su da kwandon kayan abinci. Salma ta rinka bin gidan da kallo duk da ita ma ba bakuwar abin bace, amma gidan ya yi matukar birge ta don ko da ka gani baka tambaya ba kuɗi sun samu wurin zama a nan. da sallama suka shiga cikin falon wanda yake tsit baka jin komi sai kukan AC da kuma sautin allon talabijin da ke manne a bangon ɗakin. Babu kowa a falon sai mahaifiyar Mahmud wato Momi, tana kishin gida saman doguwar kujera ta zuba wa cibi idanuwa jin sallamar su yasa ta ɗago idanuwan ta na masu wani mugun kallo har sai da ta ga sun nufo ta sannan ta yunkura ta miƙe a zafafe tana faɗar ku tsaya daga nan kada ku sake kada ku sake ku zo inda nake da wannan bakar annobar maza ku tafi bangaren ku can da ita dan tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa kan doka gayyar tsiya kawai ni Allah ya sauwaƙa wallahi ta zo min sashi safina ta ja wani dogon tsaki rike da hannun salma wadda jikinta ya matukar yin sanyi likis amma fa tsakin bai fito ba tsoro da faɗuwar gaba suka yi lullube zuciyarta domin surkuwarta ba ta san yar da take ƙoƙarin taimakawa Mahmud da ke bayan su shine ya karfin halin faɗa haba momi dan Allah kiwa yarinyar nan uzuri wallahi ba kaga Mahmud ka fita ka fita ido na rufe tun muna shaida mu biyu idan ba haka ba wallahi yarinyar nan za ta sa mu saka kafar wando ɗaya ni da kai don haka ja ta kawai ku tafi bangaren ka kalas Mahmud ya rasa abun faɗa tsawon wasu yan daƙiƙu bai san abu ya kasance a haka ba bai sanya abun ya kasance masa a haka ba kuma bai san abun ya kasance a haka ya so mahaifiyar shi ta fahimci al'amarin su su haɗu su rungumi Salma a matsayin wata kyauta daga Ubangiji sai dai ganin babu sassauci a yanayinta Ya sa Mahmud ya yi wa safina alama da su hawo sama sannan shi ma ya rufa musu baya Mahmud ta ja tsaye, Mahmud ya yi mamakin yadda abun ya kasance haka momi ta ja tsaki ta koma ta kwanta ta ci gaba da kallanta suna shiga falo sama safina ta ja ta tsaya rike da hannun salma ta dubi mamun murya a sanye ta ce wani falon zamu wani falon zamu bata ne hubbi sai da ya zuba musu ido ita da salma kafin ya ce ki kai ta ɗakin baki don ina ganin nan ne kaɗai zai wadace ta ko ya kika gani ni ma haka na yi tunani safina ta ba shi amsa sannan ta ja salma suka nufi ɓangaren da ɗakin da suka saukar da bakin su yake safina ta tura kofar falon suka shiga katon falo ne haɗe da bedroom babu abin da babu a cikinsa ɓangaren more rayuwar duniya duk abin da kuka sani akwai in har gadaran mai kuɗi zai saka shi a gida to akwai a wannan falon da kuma ɗakin safina ta zaunar da salma a bakin gado da ke bedroom ɗin sannan ta ja stool ta zauna tana faɗar sannu salma don allah ki haƙuri kada abin da momi ta yi ya dame ki haka halinta yake babu mai jin babu mai jin daɗi a gidan sai 'ya'yanta mata hatta mahmud fama yake da ita don haka kada ma ki bari halinta ya dame ki kin ji kai kawai salma ta ɗaga mata jikinta a mace don ta riga ta tsorata da matar ta yaya za ta kasa damuwa da al'amarin gidan bayan ita ce uwa a gidan safina ta miƙe tare da dafa kafaɗarta ta ce ki daure ki shiga toilet ki watso ruwa ki yi alwala yanzu zan ka miki kayan da zaki saka sai ki sallah da to kawai salma ta amsa mata sannan safina ta juya ta fita daga ɗakin salma ta raka ta da shanyayyun idanuwanta da suka ciko da ƙulla har ta fice sannan ta lumshe idanuwan nata tare da zubba tagumi zuciyarta ta yi mata wani iri don tana ji a jikinta ta gidan nan tamkar ta rabu da bukar ne ta haifi abu dan bata ga alamun samun su sauci a cikin gidan ba Allah kana gani ta faɗa a fili da muryarta da ke rawar kuka sannan ta miƙe tare da sa hannu ta goge hawayen da suke zubo mata ta nufi toilet ɗin kai tsaye lokacin da ta fito ta samu kaya a saman gado wanda ne tare da wata sabuwar doguwar riga maron mai adon fararen duwatsu a jiki. tattauni dai sadiq namiji ba abin da zan ce miki salma sai dai in ce ki haƙuri domin da wani bautan gida kana ganin mahaifinka gidan ku inda kake da iko amma ka wulakanci amma ka ce ai gwara kai bautan gidan wasu ko ba komai ka zo ne a mazaunin bako ba san waye kai ba wataƙila daga bayan sun san waye kai sassauci zai samu to mu da masoyinmu ma haka suka faɗa Salma ta saka kayan sannan ta naɗe mayafin rigar a kanta ta nufi wurin sallaya ta tayar da sallah. Bayan ta idar da sallah tana cikin addu'a Safina ta turo kofar ta shigo ganin tana addu'a yasa ta zauna tana jira har ta idar da shi ta shafa inda Safina ita ma ta taya ta wurin shafawa tare da faɗar amin ya Allah. Dariya Salma ta yi ta miƙe tare da gaishe da Safinar. Bakin ta ɗauke da fara'a ta amsa sannan ta miƙe tana faɗar mu je ke muke jira mu ci abinci ba musu salma ta bi da suka fice dahin suka nufa inda mahmud ke zaune yana latsa-latsa a wayarsa safina ta jawo salma kujera ta zauna sannan ita ma ta zauna tana kallon mahmud tare da faɗar i am so sorry my hubby kana ta jira na na samu tana sallah ne murmushi kawai yayi ya ajiye wayar hannun shi yana kallon salma tare da faɗar ya jikin naki sai da ta tadda idanuwanta ƙasa kafin ta amsa mishi da da sauki ya kaɗa kai tare da mai da duban shi akan matar shi wadda ke zuzzuba musu abinci sai da ta fara zuba mishi nashi ta tura mishi sannan ta zuba wa salma ita ma ta zuba nata ta ja kujera ta zauna ta ci gaba da cin abinci suna yar hira sama sama ba wani abincin kirki salma ta ci sosai ba ta miƙe ta yi musu sallama ta koma bangaren da ake kira da nata mahmud ya bi salma da kallo har sai da ta kusa shigewa sannan ya dubi safina yana faɗar yarinyar nan tana cikin damuwa wufi safina ta mirgi na kai tare da faɗar ni ma na lura hubbi wallahi ni tausayi ma take bani kaɗan ba kaɗan ba domin kaga yarinyar gaba ɗaya abun a tausaya mani kawai wata mace ta zo da rana tsaka ta raba ka da uwanka haba wannan rayuwa da me kama gaskiya hubbi na yarda wasu matan ba sa da imani ko kaɗan gaskiya na yarda tabbas rayuwa akwai ta da abubuwa na ban mamaki Mahmud ya ɗan yi jim kafin ya ce to yanzu Dami-dami, kike ganin za ta bukata kafin mu san abun yi safina ta ajiye kuf ɗin hannunta akan teburi tana faɗa kuɗi za a bayar gobe mu je kasuwa mu yo sayayyar kayan sakawa da sauran abun amfaninta kamar nawa kenan za ku bukata ko kuma bari a ba ku ATM kawai ku yi amfani da shi safina ta amsa da yawa hubbi Allah ya saka maka da alkhairinsa ya ƙara buɗe dariya ya yi tare da faɗar amin wufi safina ta miƙe tana faɗar bari in je in kai mata kayan barcinta da za ta saka da kai ya amsa mata sannan ta wuce ta yi gaba shi kuma ya koma kan wayarsa da sallama ta shiga ɗakin salma tana kwance saman gado ta yi rubda ciki ta yi likimo tamkar mai bacci safina ta raba bakin gadon tare da kiran sunan salma sannan ta ɗora da faɗar ki tashi ki canza kayan jikinki ga na barci nan ki saka sai ki rufe ɗakin ki addu'a ki kwanta salma ta sa hannu ta share hawayen fuskarta sannan ta tashi zaune ta karɓi kayan ba tare da safina ta fahimci kukan da take ba ta bata kayan ta juya ta fita Salma ta miƙe ta zame kayan jikinta ta saka riga da wandon barcin da safina ta kamata sannan ta nufi kofa ta kulle ta dawo ta kwanta duk da ba barci take ji ba a lokacin saboda zuciyarta a cunkushe take da damuwa tunanin yayunta Fawaz da Suleiman shine yayi mata tsaye a zuciya sai a yanzu take da na sanin me ma ya sanya ba ta nemi Suleiman ba duk inda yake su gudu tare haka Salma ta raya wannan ta na yau da tunanin kala-kala a cikin zuciyarta da ƙyar barci ya iya ɗaukar ta nan ma a sace tunda kun san shi shi ɓarawo ne <clears throat> washe gari Dr. mahmud ya tafi wurin aiki da wuri don haka safina da salma kawai suka bari breakfast bayan sun kammala ne safina ta sa salma ta je ta shirya za ta tafi kasuwa ba musu salma ta nufi don shiryawa kamar yadda safina ta umarce ta ba wani dogon shiri bane ta yi ruwa ne kawai ta watso ta fito ta mai da doguwar rigar jiya sannan ta matsa gaban miro ta ɗan gyara fuskarta da kayan kwalliyar da ta gani a saman miron ɗakin sannan ta fice ta nufi falo tun da ta gama shiri har ta fito har lokacin safina bata fito ba don haka salma ta ja ta zauna saman kujera tana jiran fitowarta sai da ta kwashe kusan minti talatin tana jiran ta sannan ta fito ta sha kwalliya cikin wani ratsatsen leshi mik mai manyan fulawoyi makeup ɗin da ta yi kaɗai abin ɗaukar hankali ne duk da ba yau ne kaɗai salma ta saba ganin makeup ba har ma da irin wanda amare ke zuwa ana yi musu su biya amma irin wanda salma ta ga safina ta yi ya sha bamban da irin nasu don daga kulliyar har zuwa kayan da ta saka sun matuƙar dacewa da jikinta safina ta riko hannun salma ta miƙar da ita tsaye tana faɗar ya dai sista na ga kin canza na canza miki ne murmushi salma ta yi tare da faɗar kin yi kyau sosai anti tun da nake ban taba ganin makeup mai kayan mai kyau irin wannan ba sai da safina ta yi dariya sosai kafin ta ce ki sha kurminki zan koya miki ke ma saboda idan na karasa buɗe mana wurin kwalliya da gyaran gashi mu rinka yi muna yi tare ko daɗi ne ya kama salma domin a duniya tana matuƙar son kwalliya ba wai kaɗan ba haka suka jera suka fice salma na ƙara zuzuta kyan kulliyar antin tata Suna cikin saukowa daga sama Salma ta hango momi da Sahima tare da Bilkisu zaune a fada a falo suna faman hayaniya. Salma ta ji gabanta ya yanke ya faɗi, tamkar ta juya ta koma sai dai babu dama. Haka suka ci gaba da saukowa akan benin. Tamkar Safina ta san abin da ke zuciyar Salma, ta sa hannu ta riko hannunta sannan suka nufo cikin falon. Tun daga momi har su Sahima suka daga kai suna watsa musu wani irin mugun kallo. Safina ta tsaya gefen kujera tare da taka kafet ɗin falon ba don gudun abin da hakan zai iya haifarwa daga nan ta gaishe da momi inda ita ma salma ta yi kamar yadda ta ga safina ta yi wani kallon banza ne momi ta wurga mata wanda ya sa salma saurin sadda idanuwan ta ƙasa jikinta na kyarma cike da tsoro tamkar wadda a ce ca ta ruga da gudu safina ta ɗan yi yaƙe kafin ta ce za mu fita kasuwa ne momi sai mun dawo har ta juyo momi ta tsayar da ita ta hanyar kiran sunanta safina safina ta juyo tana kallon momin wadda ta ƙara haɗe girar ƙasa da sama kafin ta ce me za ku yi kasuwa tun da uwar safiyar na nan tun uwar safiyar nan safina ta ɗan yi jim kafin ta ce wai salma ce zan ɗan yi wa wasiyayya momi Sahima da ke zaune tana kallon su daga ita sai gajeren wando da ta singileti ta mata babu ko kallabi a kanta gaba ɗaya ta zanna tamkar wacce ba 'yar hausawa ba ta taɓe baki tare da jan wani mugun tsaki wanda ya sa safina saurin kallon inda take tare da mamakin irin kallon banza da sayamar ke wurga musu sai dai kafin ta yi tunanin takawa sayamar birki ta gamo ni a gabansu wadda ta taso cikin zafin zuciya ta shaƙo rigar da ke jikin salmar da ƙarfin gaske ta durƙusar da ita a ƙasa tana faɗar zauna nan don ubanki Salma ta durƙushe saman kafafuwanta cikin masifar tsoro da firgici. Momi ta ɗago da kanta da ƙarfi tana faɗar. ɗago kanki ki dube ni munafuka idan ma da asiri kika zo gidan nan to ni na fi karfin ki ko gidan nan ya yi miki kama da gidan uban ki ne inda za ki zauna ki miƙe ƙafa. sai dai a dafa a baki ki ci ai sai miki sutura ki sa ki fito kina gogawa da 'ya'yan masu gida har ma ki fi su to baki isa ba aikatau kika zo yi a gidan nan shara da wanke-wanke da wanki su ne aikin ki idan ma kina takama da wannan kyan fuskar naki ne shi yasa kika shigo gidan nan don ki ribaci mazan gidan to ƙarya kike ƙaryar ƙasa na faɗa miki yar gidan matsiyata matsiyaciya malami na ya fi ƙarfin naki ki tashi maza ki fara aikin da aka kawo ki domin shi maza ki ɗauko mofa da tsintsiya ki fita tun daga waje har zuwa cikin falon nan ban san ganin ko ƙaramin datti a nan wurin daga yau kin ɗaura aure da wahalar gidan nan har zuwa ranar da zaki gaji dan kanki ki gudu da kafafuwarki munafuka in ma mai ya ce ke to kurwar ƴaƴana ta fi ƙarfinki tashi maza ta kwatsa wa Salma tsawa Salma da ke durƙushe ta kasa motsawa a wurin hawaye ne kawai masu zafin gaske ke bin ta tamkar an kunno famfo wani irin abu mai zafin gaske lullube zuciyar Safina tausayin Salma tare da zafin abin da ake yi mata yasa ta juya da sauri ta nufi ɓangaren. tunda ta san babu yadda ta iya kuma bata isa ta hana ba Suhaima ta ja tsaki ganin safinar ta bar wurin don dama so take ta bar wurin don ta yadda take so don tana tsoron ta sa hannu labari ya je kunnen Mahmud don haka ganin safina ta bar wurin ya sa ta miƙe da sauri ta nufi wurin da Salma take take durkushe tana faɗan barni da ita momi ni zan yi maganin ta cikin gidan nan ta ida maganar ne tare da ƙoƙarin damƙo Salmar sai dai bata samu damar hakan ba domin tsam salma ta miƙe da hanzarinta ta ja ta baya tana faman matsar ƙwalla momi ta yi wani murmushin mugunta tana faɗa ashe kina iya tashin munafuka to maza ki tafi ki abin da na faɗa miki yau duk aikin gidan nan ke ce za ki yi shi babu canji ba tare da salma ta yi ƙoƙarin wani magana ba ta ɗauki mofa da tsintsiya kamar yadda suka umarce ta sannan ta juya ta fice daga falon idanuwanta na faman zubar da hawayen bakin ciki haka salma ta fito wajen falon ta soma sharewa har a lokacin kuka take mara sauci har ta gama ta sa mofa ta goge wurin sannan ta yi shiga falo don ta share tana shiga ta iske tun yi wa falon an yi wa falon kaca kaca salma ta yi wani murmushin bakin ciki don ta san koma mai da gayya su kai, don haka koma menene za su yi mata za ta ci gaba da haƙuri ta shanye har zuwa lokacin da za ta ci gaba da haƙuri wato har lokacin da za ta samu ta koma gida To, amma yaushe ne, wani lokaci ne za ta bar gidan nasu, duk ita kaɗai ke yi wa kanta wannan tambar a lokacin da ta dukufa tana faman aikin gyaran falon. Don haka ba ta da mai amsa mata wannan tambayoyin nata, duk suna zazzaune a falo Salma ta gama shara sannan ta koma ta goge tahisin da zuciyarta ke ta faman sake-saken al'amuran rayuwa masu kunci da ciwon da ke faman bibiyar duniyarta. bata ankara ba sai da ta ji suhaima ta sa kafarta wadda ke sanye da takalmi mai tsini ta dake mata yatsotsi hannunta wanda ke rike da tawul tana goge tiles da shi salma ta saki wata razananniyan kara saboda azaba har sai da ta ji tamkar za ta saki fitsari a wandonta <clears throat> suhaima ta hankadar da ita can gefe tana faɗar dan ubanki kafar tawa ki tafa da wannan rubabben hannun naki har kin fi karfin ki ce in janye za ki goge Salma da ke rike da hannunta tana kallon 'yan yatsunta guda biyu da suka fashe kaɗan. Ta ɗago ta dubi Sahima cikin muryar kuka ta ce ki haƙuri ban gani ba. Tsaki kawai ta ja ta ɗauki kanta ta maida saman shi saman allon talabijin. Ba tare da ta sake yin wani magana ba haka daga mome har Bilkisu babu wanda ya tanka a cikinsu. Don haka Salma ta daure ta ci gaba da aikin da duk raɗaɗin da yatsunta ke yi ba ta daina shi ba. ana kiran sallar azhar salma ta samu ta gama aikin gaba ɗaya sannan ta koma ɓangaren safina a falo ta iske ta zaune saman kujera ta zuba tagumi da hannuwanta gaba ɗaya biyu tana jin sallamar salma ta yi saurin miƙewa tsaye tana kallon salmar tare da faɗin sai yanzu suka kyale ki ka taho salma ta zauna saman kujera da ke kusa da ita da ƙyar tana faman murmushin ƙarfin hali kafin ta ce ai da yake ma aikin bashi da yawa sosai Safina ta girgiza kai cike da kunci kafin ta ce Allah ya saka miki ki bari dokto ya dawo zan gaya mishi ya san yadda zai da abin. Salma ta yi saurin kallon anti Safinar kafin ta ce haba anti dan Allah kada ki gaya mishi ni wallahi ban ɗauki wannan abun komai ba. ki share kawai ke ma kada ya dame ki wata rana sai labari safina ta tsura wa salma ido cike da matsanancin tausayinta tsawon wasu yan dakiku kafin ta kaɗa kai tare da faɗa shikenan tashi mu je mu ci abinci in mun gama sai ki je ki huta salma ta miƙe da kyar dan gaba ɗaya gaɓoɓin jikinta ciwo suke mata dan har ga Allah tunda take bata taɓa aikin wahala irin yau ba idan aka ɗauke wanda ta taɓa yi wa hajiya fiddausi to bata taɓa ba sai da suka gama cin abinci sannan salma ta nufi ɓangaren ta ta kwanta cike da tausayin kanta akan rayuwar da ta tsinci kanta a ciki ko minti goma ba ta yi da kwanciya ba bacci ya awon gaba da ita duk da kuwa damuwar da ta addabi zuciyar ta. haka salma ta yi yinin wannan rana a kwance sai da yamma likis ta fito ta iske anti safina a kicin tana kokarin ɗora girkin dare salma ta jingina da kanta salma ta jingina da kantar kicin din tana faɗar girki zaki ne anti safina ta dubi salman kafin ta ce wallahi kuma kuma na ma rasa menene zan girka gaba ɗaya salma ta yi fari da ido cikin murmushi ta ce tunda akwai sauran kaji anti ko a yi kaza gashin tukunya mai kuli-kuli tunda na lura kun gaji da cin naman haka nan ko safina ta ja kujera da ke kicin din ta zauna tana faɗa don allah ko ma me ɗora mana salma ni dai na gaji da girkin nan kuma na san yau hubbi a gida zai yi sallar magariba da ishayi. yana gamawa zai ce a kawo masa abinci yau kan ni dai na gaji salma ta yi murmushi sannan ta juya wurin kuka gasin ta kunna ta soma kokarin hada abincin dina jolof jolof ne da supageti mai haɗe da naman kaza wato jollof spaghetti with cheese sannan ta yi musu haɗin meat in green pepper sannan ta haɗa da fried fish with vegetable daga ƙarshe ta yi musu haɗin eh, tangerina and pineapple pineapple juice duk da safina tana zaune sai da aka kira sallar magariba sannan suka tafi suka yi sallah suna idar da sallah suka dawo Salma ta ƙarasa duk safina tana biye da ita daga zaune tana taya ta yayyanka wasu abubuwan har suka gama a tare suka je da kayan abincin a saman dining. Safina tana tuhumar Salma wai bata yadda ba sai dai in dama Salma ta yi makarantar koyon girki a gida. Salma ta yi dariya tana faɗar Allah anti ni ban yi wata makaranta ba kawai dai na san muna da koko da ke mana girki a gida kuma tun ina karama ni ke taya kokon namu aikin girki shi yasa da wahala a cikin girke-girken mu na Hausa da ma na sauran ƙabilu da wasu ƙasashe a samu wanda ban iya ba gaskiya da wahala safina ta jinjina kai tana faɗar gaskiya mominki ta yi dabara don ni wallahi idan kika ɗauki farfesu da 'yan ƙananan girke-girke da ba su taka kara suka karya ba babu abin da na iya a cikin girki don lokacin da ina gida ko bakin kofar kicin ban takawa gashi dukkanin karatuna a ƙasashen waje na yi shi ko ina a can ɗin kuma ina da kukun da ke min girki zuwa na gidan nan na fara shiga zuwa na gidan nan ne na fara shiga kicin doktor bai yadda ya ajiye mini kuku ba dole na ɗan yi koyi wasu abubuwa marasa wahala domin na rinka yi mana munasawa a cikin mu don haka yanzu tare za mu rinka shiga kicin wallahi don na san yau kunnen hubbi sai ya yi motsi dariya suka yi so duka sannan safina ta wuce bangaren ta ita ma ita ma salman ta wuce na ta bangaren don gabatar da sallah ta isha lokacin da suka haɗu wurin cin abinci Dr. Mahmud ya dubi shiryayyun kayan abincin da ke gabansa sannan ya dubi safina murmushi kawai ta yi masa ba tare da ta ba shi damar magana ba ta dubi salma tare da faɗin sista a yi mana sabin don allah don na ga bakin hubbi ya fara motsi salma ta kalle su tare da yin wata yar jariya mai sauti sannan ta miƙe ta ɗauki sabin spoon ta so mu zuzzuba abinci ta tura wa kowa nashi sannan ta zauna don cin nata abincin cokalin farko dr mahmud ya dago kai ya dubi salma tare da faɗar ai ya dubi safina daga ina aka kawo abincin nan yadda ya tambayar duk ya ba su dariya safina ta rausar da kai tare da faɗar salma ce ta yi shi dama na ce yau za mu sha santi a gidan nan salma don allah yi mishi waigi a baya kada ya faɗi dariya suka ƙara yi kafin mahmud ya mai da kallonsa akan salma ya soma magana da sanyin murya tare da murmushi salma dama kin iya girki haka ya jinjina kai tare da murmushi ya ci gaba da cin abinci ba tare da ya sake magana ba dariya ya ƙara ba su don dama safina ta san mahmud mutum ne mai ƙaunar ya ga lafiyayyen girki duk sai kanshi sai kanshi ya kunce gaba ɗaya daga ƙanshin abincin haka suka gama cin abincin cikin nishaɗi mamun na ta faman zolayar shi tare da zuba santi santi su kuma suna ta faman yin mishi dariya daga wannan ranar salma da safina tare da muhammad suka samu shakuwa mai tsanani salma ta saki jiki a cikin su bata da wata damuwa domin kullum mutane biyu kokarin faranta mata suke don haka salma ta samu natsuwa bata da wata damuwa illa ta aikin da ya zame mata wajibi a bangaren mahaifiyar muhammad din wanda duk safiyar duniya sai ta je ta yi musu shi ba kuma aiki ne ke damunta ba illa tsangwama da wulakanci da kuma cin fuska da take fuskanta a duk lokacin da take yin aikin sai dai tana ƙoƙarin ɓoye damuwarta domin kuwa duk lokacin da ta shiga cikin kunci to anti safina sai ta fi ta damuwa kan lamarin shi yasa kullum take ɓoye damuwarta amma kullum tana cikin zulumin shiga cikin su don gudun cin fuska shi yasa yanzu kullum take ƙoƙarin tashi da wuri ta yi musu aikin da za ta yi kafin su fito ta gama komai sai dai yau an yi rashin sa bata samu ta tashi da wuri ba dan ba su kwanta da wuri ba saboda Dr. Mahmud aikin kwana yake shi yasa suka sha kallon su wurin sha ɗaya na dare sannan kowa ya tafi ya kwanta dan haka ganin yadda ta makara yasa ta miƙe da sauri ta yafa mayafinta ba tare da ta tsaya yin komi ba ta fice da saurinta zuwa falon ƙasa sai dai yadda ba ta son hakan ce ta kasance domin kuwa gaba ɗayansu suna zaune a falon haka salma ta gaishe su sannan ta soma aikinta ta yi nisa cikin aikin ne ta ji muryar sahaima na kwala mata kira don haka ta yi saurin ajiye tsintsiyar hannunta ta nufi inda sahaiman ɗin take tare da faɗar gani sai da ta watsa mata kan lamban za kafin ta ce ki ajiye duk abin da kike ki je kicin ki haɗo min ti tare da yam salam yam salat Salma ta miƙe tare da faɗar to sannan ta nufi hanyar kicin ɗin. Bilkisu da ke zaune ta ja tsake tana faɗar lalle ma anti Sahima yanzu girkin wannan ba gidajiyar ne zaki ci. Suhaima ta yi dariya tare da faɗar zan gwada ne in ga idan ta iya girkin don na ji yadda anti Safina ke kiranta ke kurara ta gurin iya girki ko baki lura ba sun daina zuwa cin abincin kwata-kwata anan. Bilkisu ta taɓe baki tare da ɗauke kanta ba tare ta tanka musu ba. Salma ta natsuwa kicin ɗin ta shirya yam salad kamar yadda ta bukata. Bayan ta gama ta juye mata a plate sannan a plate sannan ta fita don kai mata. Tana zaune a inda ta barta don haka ta isa inda take tana kokarin ajiyewa a gabanta ta ji saukar wani gigitaccen mari ya ratsa kuncinta. Kafin ta ɗago haima ta sa kafa ta harbe ta. Har plate ɗin hannunta ya zube a jikinta. cikin mugun tashin hankali salma ta miƙe a rudi tana kallon sa'ima wadda ta soma an tayo mata ashar dan ubanki duba agogo ki gani tun yaushe kika shiga kicin din nan sai kin gama ci sannan Mahmud da ya karaso falon cikin azama ya sa hannu ya ɗauke Sa'ima da wani mugun mari a kuncin dama da hagu wanda ya sa ta wata muguwar tsuwa tare da durƙushewa a gurin sai dai kafin ya sauke hannu momi ta azami shi na tamarin cikin zafin nama dr mahmud ya saurin dafe kunci yana kallon mahaifiyar tashi da idanuwansa waɗanda suka kaɗa su kai jajir momi ta soma magana a hasale dama kai wawa ne ban sani ba yanzu saboda ta daki wannan tsintacciyar shine zaka ware kwanji ka ta kana hauka ne mahmud to wallahi duk abin da ya samu yata idan ranka ya yi dubu sai ya ɓace. kuma yau yarinyar nan ba asiri komai ya ce ita sai ta bar gidan nan ka na gaya maka Mahmud da ke dafe da kunci ya sauke hannun shi yana kallon mahaifiyar tashi da idanuwan shi da suka ciko da kwalla bakin ciki ba tare da ya bari sun zubo bai sama faɗar haba momi me yasa ki rufe idanki daga kan gaskiya duk ɗacinta. momi kina kallo akan idanki yadda yarinyar nan ta zage tana marin baiwar Allah tare da harbinta a ciki yanzu fi sabilillahi ta san inda za ta same ta ko dan ita ba ya bace kuma ba jini ba jini ba tsoka a tare da ita ne yanzu momi muna da tabbacin inda rayuwa za ta kai mu gaba tunda babu bawan da ya fi ƙarfin Allah ya jarabce shi kai rufa mini baki sakaran banza har ni za ka gaya wa Allah Sha-sha-sha, banza wanda ya gadon mugun hali wurin uban shi to yau sai dai ko ni ko ku a cikin gidan nan yarinya ce na ce ba na son ganin ta kuma dole sai ta bar gidan nan ka ji na gaya maka ran mahmud in ya yi dubu to ya da masifar ɓaci da bakin cikin halin mahaifiyar tashi na rashin son gaskiya ita a duniya babu abun da ta fi ƙauna kuɗi da kuma 'ya'yanta ta fifita son zuciyarta kan komai a rayuwarta shi yasa tun kafin zuwan salma gidan suke samun saɓani da ita don kuwa shi baya goyon bayan rashin gaskiya da son zuciya ko miskala zarratin shi yasa mata su ta zo ɗaya da mahaifinsu cikin tashin takaici Mahmud ya juya ya bar falon a zafafe ganin ya bar falon tun kafin ta ida bacewa Salma ta miƙe da gudu ita ma ta bar falon ta haye sama tana faman kuka mara sauti Momi ta jakofa ta nufi wurin Esther ta dago ta tana faɗa ta so Saima in gani bai dai miki ciwo ba ko Suhaima ta ɗago tana kallon mahaifiyarta da cikin dishashen kuka ta soma faɗar mari na fa yayi na rantse da Allah sai na yi shari'a da shi Momi ta zauna tare da rungume ta jikinta tana faɗar a'a kada ki sake kada ki sake faɗar haka kin ji don idan dajin ku ya ji Allah ne kaɗai zai raba ku ki rabu da shi yarinya ce dai kuma na ce dole ta bar gidan nan ko ba shi ko ba shi ne ba kenan Bilkisu da bakin ciki ya gama kashe ta ta ja tsaki tare da faɗar wallahi mu miki kyale ta su yi shari'a mana kina kallo fa marin ta yi har sau biyu akan wata banza can Bilkisu da bakin ciki ya gama kashe ta ta ja wani tsaki tare da faɗar wallahi mu miki kyale ta su shari'a mana. Kina kallo fa marin ta ya sau biyu akan wata yar iska. Waye sani ma ko karuwarsa ce ya dauko ya kawo mana cikin gida. Momi ta dube ta tare da faɗar kada ma ku sake ɓata ranku in dai akan wannan maganar ne ku banni ni da shi zan yi maganin komai. Bilkisu ta taɓe baki ta mike tana faman ƙunƙuni ta haye sama ta bar momin tana lallashin Sa'ima, tun da Salma ta shiga falon da ta kulle take ta faman kuka tamkar Allah ya aiko ta tana cikin matukar bakin ciki da damuwa mara misaltuwa ta riga ta sani zamanta gidan ya zo karshe dole ko ta ki ko ta su za ta bar musu gidansu ko da ba su kore ta ba dole ita za ta bar musu gidansu ko da hakan yana nufin rayuwarta za ta salwanta ne dole ta bar gidan don ba za ta so a ce ta raba tsakanin uwa da 'ya'yanta ba haka salma ta yi ta kukanta ba tare da ta samu mai lallashinta ba don safina na can bangarenta ba ta san abin da ke faruwa ba mahmud kuwa yana barin gidan kai tsaye ofisin mahaifin shi ya ya samu yana ganawa da baki a lokacin don haka ya samu wuri ya zauna har sai da ya gama sannan ya shiga alhaji bashir ya dubi ɗan nasa da ke kokarin zama a cikin ɗaya daga cikin kujerun da ke cikin ofisin. cikin kulawa ya soma faɗar ya dai mahmud na ganka kamar a rikice ko wani abu ne ya faru mahmud ya gyara zama yana kallon mahaifin nashi kafin ya ce dadi dama wani tunani ne ina ganin kamar zaman salma a gidan nan namu haka bai yi ba shi yasa ne tunanin ko kawai za mu san irin taimakon da ya kamata a yi mata ko ya kake gani dadi dariya dadi ya rinka yi sosai yana kallon mahmud din kafin ya ce wannan ba tunaninka ne mahmud wato tsangumar da suke yi wa yarinyar har ta kai ga jin wannan shawarar kenan dadi ya kaɗa kai sannan ya ɗaura da faɗar mahmud gidana har yau bai fi ƙarfi na ba ni na amince a kawo salma a cikin gidan don ina son in taimaka mata yanzu haka ina jira ne na ɗan wata hudu jami'ar ƙasar saudiya su fara bada da admission in saya mata don a can zan tura ta ranar da tafi nake so in je har maiduguri in sanar da mahaifin mahaifinta yarsa na wajena ba za ta kuma zo Najeriya ba har sai ta kammala karatunta ta dawo za ta samu aiki sannan in maida ta wurin mahaifinta a lokacin na san ta dogara da kanta ka tashi ka koma gida ni zan cire ta daga cikin al'amarin ta yadda za ku daidaita da mahaifiyarka amma ni alkawarin da na ɗaukar wa zuciya ta babu abin da zai hana in cika shi jikin Mahmud ya yi matuƙar yin sanyi ba shi da sauran abin da zai faɗa wa mahaifin nashi wanda ya wuce ya mishi godiya sannan ya meke ya bar wurin To, an yi haka sannan ya miƙe zuciyarsa cike da matuƙar farin ciki a kan kyakkyawar ƙudurin da mahaifin nashi ya yi. Sai dai, sai da ya yi la'asar sannan ya nufi gidan nasu, kai tsaye ɓangaren safina ya nufa. Tana zaune gaban madubi tana kowa da kallon madubi Muhammad ya ya tsaya daga bakin ƙofa tare da faɗar ina Salma take wufi sai da ta ida da in kallabin nata kafin ta juyo tana faɗar ina tunanin barci take dan ɗazin na je na ga ɗakin ta a kulle mahmud ya kaɗa kai tare da sanar da ita duk abin da ya faru wani irin tausayin salma ya kama safina ta ja numfashi kafin ta ce wallahi ban san abin da ke faruwa ba amma mu je mu ga halin da take ciki ba musu mahmud ya beta suka nufi bangaren salmar a lokacin sun yi sa'a buɗe yake don haka safina ta fara shiga mahmud na biye da ita har zuwa bedroom ɗin Salma. A tsaye suka same ta gaban gado tana sanye da hijabi sai fama haɗa tarkace take cikin handbag ɗinta. Gaban safi ne ya mata mummunar faɗuwa ta yi saurin nufar Salma tana faɗar ke malama lafiya gidan wa zaki je ne haka. Salma ta ɗago tana kallon su cikin kuka kafin ta ce zan tafi ne anti zan bar muku gidanku na gode kwarai da irin karancin da kuka nuna mini Allah ya saka muku da alkhairi amma ku bar ni haka ku bar ni in je ga wani wurin in karasa rayuwata don ba na fatan in zama sanadiyya da zan tarwatsa farin cikin wannan gidan idan kuma hakan ta kasance wallahi ba zan taɓa yafewa kaina ba dukkansu tsoro-tsoro suka yi suna kallanta tana faman shekar kuka jikinsu ya yi sanyin tausayin ta ya kama su mamun ne ya yi ƙarfin halin gyara tsayuwa tare da kiran sunanta salma da ƙyar ta tsayar da kukanta ta amsa mishi cikin sarkewar murya don haka ya ɗora da faɗar wallahi salma ban yi niyyar taimakon rayuwarki ba don idan har na ji tsananin in wofintar da rayuwarki to ai ya zanto ba amfanin taimaka miki da nan yi duk lokacin da ka sa rai za ka yi taimako na tabbatar akwai tsanani a ciki na sani ne ma ba zan yarda sanadin eh, sanadin ki in samu matsala da iyayena ba amma ki sani ko da kin bar gidan nan dole ni zan kai ki inda za ki ci gaba da rayuwa mai yanci a ƙarƙashin kulawata na yi wannan tunanin ne ɗazu Salma, amma sai daji ya nuna mini ba haka ya shirya a kanki ba, shi zai ɗauki nauyinki, ya gaya ya gaya mata abin da dadin nashi ya ɗora masa ɗazun, don haka Salma ta kira Ka ƙi haƙura in kai don haka salma ki haƙura sha Allah wannan kukan naki nan da 'yan kwanaki kaɗan zai zama dariya sai kin yi alfahari da rayuwarki kin ji jikin Salma ya yi matuƙar yin sanyi ta koma ta zauna ta ci gaba da matsar hawaye ganin haka ya sa Mahmud ya juya ya fita ya bar Safina da sauran aikin lallashinta daga wannan rana Salma ta samu hutu a gidan babu wanda ya ƙara sanya ta aiki ko kaɗan tun daga momi har zuwa 'ya'yan nata babu mai tanka mata abin da mata lura tamkar wata gaba mai zafi suke da ita hakan bai dame ta ba tun da dai ta san babu mai buɗe baki ya mata bakar magana ko kuma ya mata wani abu ko kuma har ya ce zai sa hannu ya buge ta rayuwar sarma ta canza a gidan ta zama tamkar uwa ce take rike da ita wato ta zamto tamkar ya ce mai gata a gabar mahaifiyarta cikin wata uku da ta yi cikin cikin wata uku da ta yi cikin gidan idan ka ganta ta canza ta ƙara wani cika ga wani haske da fatan jikinta yi ta murje sai wani sheƙi take tamkar kwaiduwar kwai kwaiduwar kwai to duk wannan gyaran antin safina ne ke yi mata maruka da sabulai masu kyau da tsada tana amfani da su to na san hausawa suna nan suna samun ido to ku dai ku bar ni dai haka bangaren kwalliya ba a bar ta a baya ba domin anti safina kullum cikin koya mata kwalliyar iri-iri take yi daban-daban kala-kala babu wacce ba ta koya mata lokaci ɗaya salma ta canza ta yi wata irin gogewa kwalliya take sosai domin babu abin da ta nema ta rasa akan fuskar a ta fuskar kayan kwalliya da kuma sutura masu tsadar gaske don haka duk wanda ya kalli salma a yanzu zai tabbatar ba ta da bambanci da haɗaɗɗun matan larabawa waɗanda suka amsa sunansu mata anti safina kanta wani lokaci idan ta ga salma ta yi wata kwalliyar takan zuba mata ido tare da yin tasbihi ga ubangiji da ya halicce mu baki ɗaya wani lokacin har sai ta tanka yanzu haka salma tsaye take a kicin tana girki ta sha kyau cikin wani carton mai matuƙar kyau don wanda ya kalli lis ɗin ya san zai yi matuƙar tsada kalar shi kuma ta ba miliyar red ta dace da farar fatar jikin salma maɗinkin ya yi matuƙar zaunawa a jikin ya dace da ƙayataccen jirin jikinta daurin kallabi sosai ta kalmasa kanta wanda ya dace da makeup ɗin fuskarta ba ƙaramin kyau ba ne salma ta yi musamman ma da ta sako kalar kanta ƙwara biyu a gefen fuskarta wadda ta sauko har ƙirjinta tana faman reto abun abunki da masu abin shi yasa tana aikin tana faman gyara kalabar wadda ke zubawa gefen ke zubowa a gefen idanta daga bakin kofa ta jiyo muryar Mahmud yana faɗar kai yan mata kin sha kyau kamar wata amarya Salma ta yi saurin ɗagowa tana kallon inda yake cikin dariya ta ce kai dan Allah ya Mahmud har da zolaya kuma shi ma dariyar ya yi kafin ya ce ba wata zolaya ai dama wifi ta gaya mini irin yadda kike haɗawa kike haɗa gosulo idan kuka je kasuwa anya ma zan ba zan ka kuna ɗaurawa kuna fita ba kwanan nan kai dan Allah ya Mahmud ka daina ni Allah kana bani kunya Salma ta yi magana ne cikin shagoba tare da juya mishi ba dariya ta bashi sosai har da kyarkyarewa kafin ya ce to yi hakuri na daina ina da bako a falo idan kin karasa a kawo mishi ruwa da abin motsa baki Salma ta amsa da to sannan ta juya ta tafi. Salma ta ci gaba da har haɗa kayan abinci har ta gama sannan ta jejjere kololi a cikin dogon kwando sannan ta turo zuwa falo. Kai tsaye dainin ta nufa ta gama shirya kololin sannan ta nufa wurin da Dr. Mahmud da Safina tare da abokin Dr. ɗin suke zaune. Kusa da Anta Sabina Salma ta zauna tare da gaishe da bakon nasu, wanda tun shigowarta falon ya kafe ta da idanuwa ko kittawa baya yi, sai ka ce zai cinye ta. Salma ta tsargu sosai da kallon mayan mutumin, don haka ta miƙe tana faɗar, bari in shiga ciki, in ɗan watso ruwa ce, don zafi nake ji. Duk wannan kwalliyar yanzu sai ki wanke ta. Mutumin ya yi magana ne cikin sigar zolaya. Murmushi kawai Salma ta yi ba tare da ta tanka mishi ba, ta yi ciki abinta. Mahmud ya ja tsaki tare da cewa wallahi Dr. Kabir kana da matsala. Kai, ka ga 'yan mata sai duk ya kwance, duk lokacin da ka ga 'yan mata Dr. Kabir ya ja numfashi tare da shafar somar kansa yana kallon Dr. Mahmud kafin ya ce, Mu ajiye maganar wasa wannan, yallaɓai, don Allah ina kuka samu wannan zaƙaƙƙiyar budurwa mai zubin matan horul in. Wallahi ta sha jinin jikina da yawa. Dr. Mahmud ya ja wani dogon tsaki kafin ya ce, Ka ga malam, idan za ka bar tsayani don Allah Dr. Kabir ya waro ido kamar yayan labai wallahi da gaske nake na ga matar aure da nake na dade ina mafarkin samu don Allah ku yi mini bayani Safina kisa baki na san kanwar ki ce ko Safina ta yi dariya tana kallon Dr. Mahmud wanda ya ja tsaki ya miƙe yana faɗa ga malam ka tashi mu je mu ci abinci kada ka ɓata mana lokaci bai kuma saurari abin da zai ce ba yayi gaba ya bar shi a zaune Dr. Kabir ya miƙe jikinsa a mace yana kallon Aunty Safina ya ce na san abin da Mahmud ke tunani wallahi da gaske nake safina in dai za ku ba ni ita wallahi alakar aure ce zai shiga tsakanin da ita ba na wasa ba don Allah ki taya ni kamfen wurin shi safina ta yi murmushi tare da fadar baka da damuwa insha Allah Allah ya sa Dr. Kabir ya amsa sannan ya juya ya nufi danin inda Dr. Mahmud ke zaune yana cin abinci. Tun da Salma ta shiga ɗakin ta watso ruwa ta sauya kayan jikinta zuwa wata doguwar riga mara nauyi mai haɗe da mayafinta ta kwanta ba ta sake fitowa ba sai bayan sallar isha'i don ta san a lokacin duk nacin bakon nasu mai mugun kallo ya tafi. Aiko ta yi sa'a ya tafi ɗin daga anti safina har Mahmud a ɗakin suna hira. Salma ta samu kujera ta zauna tana fuskantar anti safina ta ce Allah yau na rasa abin da ke damuna tun ɗazun na gaza cin abinci an ci safina ta yi yar dariya kafin ta ce shi yasa kika shiga ɗaki kika bar mu da dakta yana santin ganin kyakkyawar ƙanwata. salma ta kwaɓe fuska tare da turo baki cikin shugaba tare da yi magana kamar haka mahmud ya harari safina tare da faɗar ke kyale ta salma ba ta da aikin yi ne safina ta yi saurin kallon mahmud ɗin tare da faɗar haba hubbi saboda me zaka ci haka alhalin mutumin da gaske yake da alama Mahmud ya ja tsaki tare da faɗar ke da kika san halin Dr. Kabir ba dama ai dole ki ce haka amma ni na san halinsa ai ko wanda ban kauna ba zan iya yarda Dr. Kabir ya kusanta ba mutumin da duk yawan 'yan matan nurses da ke cikin asibiti babu yarinyar da bai yi soyayya da ita ba wannan har namijin aure ne cikin mamaki salma da ke zaune ta ce kuma ya mahmud duk sun sani suke tare da shi Mahmud ya ce to waye sani waye san musu ai nurses din su suke ba da kansu wani lokacin har ake musu wani cin kashin Salma ta sauke numfashi jikinta a sanye ta ce ni ko tun akan momi na rinka sha'awar yin aikin asibiti tun ina yarinya ta kuma har yanzu da na girma ina sha'awar zama malamar jinya Mahmud ya ce ai ko idan haka ne Salma sai a samu miki admission din School of Nurses ki ma yi karatun ki a nan garin ni hankali na zai fi kwanciya kina tare da mu ba ba Salma ba ta safina hakan ba karamin farin ciki ya saka ta ba domin a yanzu ta yi matukar shakuwa da Salmar ba za ta so abin da zai sa ta yi nisa da ita ba Mahmud ya mike tare da fadar ku je ku dauko mayafi ku zo mu je mu yi shopping na san a can Salma ba za ta rasa abin da za ta iya ci ci ba cikin farin ciki suka mike don zuwa su shirya lokacin da Mahmud ya yi wa mahaifin shi magana akan Salma makarantar koyon aikin jinya bai musu bai mishi musu ba domin shi ma yana daga cikin mutanen da ke ra'ayin a tunzura 'ya'ya mata wurin aikin asibiti domin rage wa maza cuɗanya da mata a barkatai waɗanda kullum malamai suke faɗakarwa akan hakan don haka tun kafin mahmud ya bar wurin ya buga waya ya sa aka kawo mishi admission guda ɗaya na katsina school of nursing and midwife Allah sarki rayuwa to Allah ubangiji ya ba su iko Allah ubangiji kuma ya datar da mu matan duniya da suke cikin wannan makaranta Allah ubangiji ya ba da ilimi mai albarka sannan kuma sai a tsaya da addu'a kuma a yi fi bilillahi tsakani da Allah sai ga shi abu kamar wasa cikin sati ɗaya aka sama wa salma gurbin karatu a school of nursing aka kuma gama yi mata komi saboda lokaci ya fara ƙurewa don haka sati mai zuwa za ta tattara ta tafi makarantar sabo saboda hostel za ta samu ta zauna a wurin. don haka daga salma har safina kullum cikin zariya zuwa kasuwa yin siyayya suke ana saura kwana uku salma ta tafi makaranta da yamma tana kicin tana girkin abincin dare ita ɗaya kasancewar anti safina ta je gidan su wurin sunan 'ya'ya yayarta da ta haihu cikin natsuwa salma ke aiki saboda yau din favorite food din mahmud salma ke yi wa wato tun niƙaƙƙiyar shinkafa da miyar idika ikon wadda ta ji busasshen kifi da 'yan ciki da kuma ɗanyen kifi tare da kalolin ganyayyaki daban-daban bayan salma ta gama shirya tuwonta wanda ta daddaura a ta jera shi a kula ta rufe sannan ta shirya miyar ta wadda ta yi kyau ta yi kuma yauki sosai tana cikin shirya farfesun ɗanyen kifi wato ragon ruwa ta ji suhaima sautin haima a bakin kofar kicin ɗin cike da mamaki salma ta juya tana kallon ta ita din ce ta sha ta sha kyau cikin wani tsanwan boy lace wanda aka yi wa ɗinkin riga da siket sun matuƙar yi mata kyau a jiki sun dace da ƙananan sarƙa da ɗan kunnen da ke kunninta ko da yake dama can sama kyakkyawa ce ba ta da tsayi sosai amma ba za a kira ta da gajera ba sai dai tsaka tsaki ba fara ba ce amma kuma ba za a kira ta da baka ba lokaci guda tana da fatar jiki mai kyau wadda bature ke kira da chocolate color haka ɓangaren fuska tana da hanci da ido tare da ƙaramin baki ɓangaren gashi ne kawai Allah ya rage ta don kuwa kullum tana cikin kulliya da gashin doki tana da ƙiba babu laifi sai dai ba za a kira ta da katuwa ba Salma ta ɗauke kai tare da faɗar anti Saima ina wuni lafiya lau ta faɗa baki a washe abin da ya ba wa Salma matsanancin mamaki kenan ta ƙarasa shigowa cikin kicin ɗin tana faɗar wai zuwa ne in taya ki aiki don kullum anti Safina na kuranta mana irin girkin ki shi yasa na ce bari na zo gani domin kin san mutum zai yi aure dole sai da koyon girki ai kuwa dai Salma ta faɗa tare da yin wani yaƙi don ko kaɗan bata yarda da Sa'ima ba don haka cikin fargaba ta juya ta ci gaba da abin da take <clears throat> Sa'ima ta ta matso kusa da ita tana faɗar bari in taya ki markaɗa fruit ɗin juice da zaki haɗa eh Salma ta bata amsa a takaice sannan ta wuce wurin farfesu ta ci gaba da abin da take ba tare da ta sake duban inda Simon take ba. Ina tunanin sun markaɗa, sun markaɗu ta cewa kai, to ma bai kamata in wuce gurin nan ba ya kamata in dakata ne tunda dai <clears throat> lokaci ne ya kama ni. Saboda haka anan zan dakata sai mun haɗa littafi na shirya don jin yadda za ta kaya. Kamun nan ba zan ga zan yi amfani da wannan dama wurin in ce ku yi haƙuri mutanen Niger Mina da ma kewayen Niger State gaba ɗaya jinkirin da kuka samu ko wurin abin da na ce zan yi to ku yi min afuwa insha Allah very soon komai zai kammala kuma na gode sosai da soyayyar ku a gare ni domin kuma so special a kaina Allah ya saka da alkhairi Allah Ubangiji ya ƙara danƙon ƙauna Allah ya bani iko da dama ta hanyar da zan faranta muku domin iko da dama ɗin tana gudun shi sai ya ga dama fa ka zama kowaye kuma sai ya ga dama ka yi yadda duk da kake tunani Allah ne zai baka iko ko ya baka dama ka yi hakan saboda haka shawari ga dukkan mutane ki sani idan dai har kika kalle ki a hali ba fa kin fi karfin Allah ya tura ki can din bane kar ki ga wani a wani hali ai da na daɗi ne ko na wahala ki gaza yi masa addu'a na alkhairi domin kai baka fi ƙarfin Allah ya ɗora maka wannan ba idan na ce hali ina nufin kowane iri kowane iri mai kyau ne ko mara kyau wadda ya kamata a faɗa baki ne da wadda bai kamata a faɗa baki ba kowane irin hali ko ya yake mai hankali kawai zai gane me nake magana akai duk malaman duniya ki je ki tambaye su kuma na tabbatar akwai ayar a cikin alkur'ani mai girma wallahi ko me mutum ke yi ko ya yake kai baka fi karfin Allah ya komar da kai hakan ba sannan kuma haramun ne ka tsangwame shi ka kyare shi ka duk abin da kake kokarin yi a kansa saboda haka mu koma ga Allah kuma mu ji sa. a duk halin da ka tsinci kanka ka gode masa idan kana aikata mummunan aiki ka roƙe shi ya canza ma rayuwa kuma ka ƙudurta a ranka kana da yaƙinin canzawa daga lokacin da za ka yi addu'a kuma ka yi shi da tawasali daga lokacin da za ka yi addu'a ka yi shi da niyan da sawa a ranka ya karɓo, ka koma ga Allah ta hanya wanda ya dace ka kasance mutum mai tsoronsa kuma kada ka kasance mai shishige al'amarin rayuwar wani kun san dalili saboda baka fi ƙarfin Allah ya jarabce ka ba kuma ta hanyar da baka tunani ko me ka kai in Allah ya ga dama zai iya sanya ka ta wannan ɓangaren saboda haka Allah Ubangiji ya tsare mu da tsarewarsa Allah Ubangiji ya ilimantar da mu da ilimantarwarsa Allah Ubangiji ya tufatar da mu da tufatarwarsa Allah Ubangiji ya shayar da mu da shayarwarsa Allah Ubangiji ya tsare duk wani musulmi da yake faɗin duniya ya kare mu da kariyarsa Allah ya sada mu a littafi na gaba